hanyoyi goma da zaka iya fuskantar mace Assalamu alaikum suna Fatima Jibrin barkamu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo namu da muke kawo muku dabaru maganganu ta yanda za ku inganta rayuwar zamantakewa da kuma rayuwar yau da kullum. Yau ina ɗauke muku da hanyoyi goma da za ka iya fuskantar da za ka iya fuskantar mace hanyoyi guda goma kuwa su ne ba wani wahala suke da su ba kasan wani sai ya ga mace yana son ta ko yana son ta da soyayya yana so ya neme ta bi san yadda zai yi ba kuma a wannan fuskantar ka gani kuskure kaɗan idan ka yi hmm, za a yi ba kai Da haka na ga yana da mahimmanci in zakulo hanyoyi guda goma waɗanda za ka iya fuskantar mace. Hanyoyi guda goma waɗanda za ka iya fuskantar mace da su. Na farko shine ka zama mai natsuwa dabara da sauƙin kai. Idan na ce ina idan na ce natsuwa dabara da sauƙin kai ina nufin mutum ya zama kar ka je irin ka ga mace kana so ka tare gabanta wasu taron gaban ma fa ba iya ba sai ka rasa ma kuma me za ka yi to ka zama mai dabara za ka iya ce mata irin kamar na san ki kamar mun yi makaranta kaza da ke ko a class kaza kamar ke ne ko ka kira wani suna ba wai abin da kake nufi ba kenan amma saboda ka dan samu attention ɗinta abu na biyu kar ka zama mai kame kame ka dinga kamo can saki can kamo can saki can kafin ka sani mata gaji da wannan surutun naka abu na uku ka ka karance yanayin da take ciki abu na uku ka karanci yanayin da take ciki shin tana yanayi ne na farin ciki ko a'a me ke faruwa a zagayen da take shin tana cikin ƙawayenta ne a'a ita kaɗai ne wannan abun ya kamata a dinga lura saboda mafiya yawa mata ba su cika son a yi musu magana a cikin mutane ba abu na hudu shine ka lura da yanayin jikinta shin tana cikin bukatan yin hakan tana cikin hali na bukatan hakan akwai wasu matan da za ka ga in suna tafiya suna cikin nishaɗi irin ko sun san ka ko ba su san ka ba da kun haɗa ido za su yi maka murmushi? to waɗannan abubuwan ya kamata ka lura da su abu na biyar shine ka lura da kai kanka ma kana cikin halin bukatan hakan ba wai kawai ka ga mace ta yi maka kyau ba kai kuma dama zaman da kai ka zauna ne kila a wani ɗan restaurant ko wani bar ko wani kawai da ɓacin rai kana neman kawai abin da za ka yi ne ka kautar da wannan ɓacin ran kawai sai ka ga wata ka ga ta yi maka kaga bai kamata a wannan lokacin ka ce za ka fuskance ta da wani magana ba saboda me za ka dinga yin magana abin da yake fita daga bakinka daban abin da yake kan fuskanka daban abu na shida kar ka je kana karyan abin da ba ba ka da shi ko ba za ka iya yi ba kamar maybe kila ka same ta a restaurant ne kai kudin da yake aljihunka kila ka gama cin abincinka kudin da yake aljihunka maybe ɗari biyar ne shi ne canjin da zai rage a aljihunka ita kuma ta riga ta ci abinci na dubu biyu misali sai ka ce za ka biya to kaga tun daga nan ka baro kar ka yi abin da ba za ka iya ba ko ba zai yiwu ka yi shi ba abu na bakwai kar ka tambayi nambanta idan na ce kada ka tambayi nambanta ina nufin kar ka tambayi nambanta inda hali kai kana iya bata nambanka amma kar ka tambayi nambanta saboda idan ka tambayi nambanta za ka saka ta a cikin rudani kila ba yi mata ba kuma ba ta son ta nuna maka cewa baka yi ɗin ba sai ka gani kuma ƙila ba ta son ta yi maka ƙaryan namba kaga ba daɗi wata za ta iya baka namban ta wata za ta iya baka namban ta kuma kai ta kiranta ba ta ɗauka ko kana kira tana Ka kaga kai ba za ka ji daɗi ba so kar ka tambayi namban ta ka bar ta kawai za ka iya bata numban ka idan ta ji kayi mata za ta sake kira za ta kira ta ce to wannan shine numba na ko idan ka bata numban naka za ta ce bari in yi flashin ɗinka kai saving numba na abu na takwas shine mafi muhimmanci kuma kula da alamomin rashin karbuwa shine abu na takwas kula da alamomin rashin karbuwa dole za ka kula shin wannan maganganun da nake mata mashin na samu karbuwa a wurinta ko irin in wata ne za ka ga in baka samu karbuwa ba akwai wani body language da za ta dinga yi maka irin irin kai wata ma har ka ji tana tsaki to ba sai an gaya maka wannan magana ba kawai ka tashi tsam ka ba ta wuri ka je ka ci gaba da harkokinka abu na tara karka damu idan baka samu karbuwa ba dama rejection aka ce al'amura ne na yau da kullum a wurin aiki a gida ma ka saba ba za ka ce komi kai kana samun karbuwa ba ya kamata a ce dan adam ya saba da rashin karbuwa saboda idan ba a karbe ka ba oho ma an karɓe ka fine in ba a karɓe ka ba ka riga ka ba ka san hakan zai iya faruwa to wannan zai taimaka ma kwakwalwanka ba za ka samu wani damuwa ba kuma kar ka kasance mai damuwa da rashin karɓuwan abu goma wanda shine na ƙarshe shine ka ba ma lokacinka mahimmanci in na ce ka ba ma lokacinka mahimmanci ina nufin kuna cikin magana za ka tafi irin baka sani ba akwai yarinyar da zaka ci gani eh ta ka samu karbuwa amma ba za ka gane ba ko baka samu karbuwa ba amma ba za ka gane ba ba za ta nuna maka a fuska ba za ta ta zama da kai har to kaga wannan kana bata lokacinka ne gara ma in a ce ta samu ka samu karbuwan ne za ka iya mata sallama kawai ka faɗi abin da ke ranka za ka tafi irin bada magana karban number kawai ka dropping number ta eh to in ba za ki damu ba zan so mu samu wani lokaci zuwa da daddare dan in za mu dan fita ko kina shan sha'i ko kwafi ko wani abu in ba za ki damu ba ga number na idan kin ga hakan zai yiwu ki kira ni idan ka yi mata za ta kira ka ko ba dan wai ku fitan ba za ta kira ka ta ce ga numba na kai CV amma ka girmama lokacin ka ka tsaya ka yi surutu minti ɗaya biyu uku hudu biyar shida ka kasa gane ana yi da kai ko ba a yi da kai bar wurin kawai ka kama wani harkokin da zai amfani ka shine shawara na da wannan na so ƙarshen wannan bidiyo da fatan kun ilmantu idan har kun ji daɗin bidiyon nan ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zaran mun ɗora. Na gode sunana Fatima Jibril.